assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ga allah maɗaukakin sarki ta farko da ƙarshe da kowane lokaci da kuma a ko'ina ya ba mu dama mun sake haɗuwa da ku yau 26 ga watan ramadan shekara 443 bayan hijirar ma'aikin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 27 ga watan afrilu shekara ta 2022 miladiya majalisinmu ne na karatun alkur'ani da tafsirinsa a nan harabar masallacin jami'ar abubakar ta tafawa balewa a nan bauchi amma saboda tambayoyi da suke tare da mu ba za mu karanta wata aya ba sai dai mu gina akan abin da muka karanta a baya mu amsa waɗannan tambayoyi dalili na biyu shine mun kammala ayoyin da suke da magana akan kan da wato Allah ya kawo mana ta bad'ul wahta wato bad'ul khalq kuma bayan wannan za mu shiga wata gona ce sabuwa bayani akan banu isra'ila to wannan bayani in muka fara shi ba mu san ranar gama shi ba shi yasa bai dace mu fara shi ba in Allah ya yarda sai in muna da rai shekara 1444 nan kenan insha Allah za mu faɗa kan banu Isra'ila don haka ayar da muka karanta jiya muka gama ta wato dangane da magana akan wancan kisar shine karshen abin da za mu karanta a bana in Allah ya yarda don haka yanzu za mu amsa tambayoyin da kuke da su gobe idan Allah ya kai mu hutu ne jibi idan allah ya kai mu bayan sallar juma'a za mu zo mu karisa tambayoyin da suke hannunmu sannan mu yi jawabai da addu'o'i mu rufe karatun wannan shekara in allah ya yarda za ka bayan sallar juma'a 28 ga watan ramadan jibi kenan muke sa ran za mu rufe wannan karatu amma gobe babu karatu an baku hutu insha allah mai tambaya ta farko yake cewa shin shedan ma ya shiga aljanna ne a yayin da ya sanya wasu wasi wa annabi adamu da hawa'u har suka ci wannan itaciya har aka tabbatar da abin da allah ya faɗa fa'azallahuma shaitanu anha humamin maka na fi malaman tafsiri suna da maganganu da yawa akan wannan amma waɗanda suka fi shahara guda uku ne magana ta farko ita ce iblis ya shiga cikin aljanna ne allah ya ba shi dama ya shiga amma ya shiga ne ta hanyar kurɗa-kurɗa bisa ga yadda allah ya ƙaddara waɗansu suka ce ya shiga da gangan jikinsa an ba shi dama tunda ya roƙi Allah ne cewa Allah ya bashi dama sai Allah ya bashi dama sai ya shiga ya same su gaba da gaba waɗansu kuma suka rawaito waɗansu hikayoyi na isra'iliyat cewa ya haɗa baki ne da ƙananan dabbobi da ƙwari masu shiga cikin aljanna ya roƙi wane ne zai iya goyonsa ya shigar da shi aljanna mala'iku ba su gani ba Allah kan yana gani amma Allah ya riga ya bashi dama ya sahale masa in za ka iya wastafziz ta istata'ata minhu don haka su mala'iku ba san gaibi ba Allah ne ya san gaibi don haka sai ya samu ya ɓuya masu gadin aljanna ba su gan shi ba dabbobin da suke shiga aljanna dukkansu suka ce su ba za su yi wannan aiki ba sai maciji ya ce shi zai gwada haka sai ya shiga cikin bakin macijin sai ya makare a tsakanin hauren macijin don haka sai ya shiga da shi ta ƙarƙashin katanga to ya katangar take kaga sai allahu alamu don haka yana shiga sai ya amaye shi sai ya fito wasu kuma suka ce a yana ta ciki kawai yana magana da su maciji kuma ya buɗe bakinsa to daga nan ne shaɗan ya ƙulla alkawari da shi da maciji kuma ya zama akwai alaƙa da kudda kudda su yasa har a nan duniya yana ɗaya daga cikin yadda shaidan yake iya rikida yana zaɓar maciji ya rikida ya zama maciji mun sha ganin haka ko a cikin hadisai yanda aljanu za su zo a siffar maciji suka ce tun wancan alaƙa da aka ƙulla ta yadda wato shi maciji ya ce maki kakan su aljannu shaidan ya shigar da shi aljanna wannan ne yasa su kuma suka zama su ma abokan adawar dan adam kamar yadda dan adam yake jin tsoron aljani duk da bai taba ganin shi ba to in ya ga maciji sai zama kamar aljani ya gani sai ga yana jin tsoro ko labari ake bashi bayan son ya ji labarin maciji suka ce abin da ya faru kenan waɗansu malamai kuma suka ce a'a iblis ya tsaya ne daga waje daga, daga gate yana magana amma annabi adam sai ce tunda ka san an hana ni shiga ga wata magana zo ka ji sai annabi adam ya ce ba zan je bayan Allah ce kai abokin gabana ne sai rantse masa wa qasama mahumma inni lakuma laminan yi, wallahi tallahi na zo gaya maka wata nasiha ne shi kuma yana son nasiha wallahi nasiha na zo maka nasiha eh na to zo mu je mu je shine sai je na ga masa waje don shi ba zai iya shiga ba wasu kuma suka ce a'a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shaitanu ya jiri fil insani majirar dam shaitan yana bin jikin mutum kamar yadda jini ke kwarara a jiki ke yawo a jikinsa haka ya iya ya samu wannan daman tun daga kan annabi adam sai zamana shi yana waje amma zai iya ratsawa ya shiga har ya zama ya je jikin zuciyar annabi adam sai jini ya riƙa pumping kamar yadda zuciya ke watsa jini haka ake watsa shi sai zama yana kan zuciyarka sai rinka saka kana tunani kana kaza yadda jininka ke watsuwa daga zuciya haka shi ma ke watsuwa a jikinka to haka yayi an fahimta wannan na kawo maka maganganu nan ne in kana son ƙarin bayani kana iya duba addurul mansur fi tafsiri bil ma'thur na imam suyuti kana iya duba wato tafsirin qurtubi aljami'u li ahkamil qur'an kana iya duba tafsirin imamul mufassirin al'imam abu ja'far at-tabari um, abin nan kana iya duba kuma tafsirin ibn kathir ya ka kawo waɗannan to amma abin da ya fi kowanne shine allahu a'lam allah da ya ce mana shaidan ya musu magana maganar da a zahirinta tana iya nuna kamar a zahiri aka yi don allah ya ce ya ji ya yi magana da su baki da baki wa in inni kuma laminan nasu yin kaga wannan zaka ji kamar ba a cikin zuciya aka yi ba wani wuri kuma zaka ga kamar zuciyar ne fa waswasa lahuma shaitan kowanne ne daga cikin wannan mumun yarda cewa shaiɗan ya je ya batar da annabi adam kuma ya je ya ruɗe shi fadallahuma bi gurur sannan kuma a ƙarshe fa ma har ya wato zamar da su har sun bi nasa kuma sun ci wannan itaciya shiken an fahimta amma yaya aka yi Allahu alam saboda labarai na Isra'iliyat idan ba kuma manta bayan da muka faɗa a cikin suratu Yusuf su wato ana cewa yusta nasu biha wala yusta dallu biha shi da mafarki duka ɗaya ne idan wani ya ce ya yi mafarki ka tsaya ka saurari mafarkin ko kai kai yana iya zama maka wa'azi amma ba shi ne dalili ba wane ya mafarkin ya ga annabi ya ce masa kaza ba dalili ba ne a addini amma zai iya karfafa gwiwan wani dalilin da ka sani da a addini an ce abu kaza ba kyau sai wani ya mafarki ya ga abun cikin mummuna suka ce wannan mafarkin yana karfafa abun da dama ka san mummuna ne amma ba mafarkin ne zai koya maka cewa abu mai muni kaza ne mai muni ba ba a fara shari'a daga mafarki amma shari'a da ta ce abu kaza da kyau sai a daga baya aka gani a mafarki ya karfafa wannan duk yana iya karfafa gwiwa to kamar haka ne labaran banu isra'il banu isra'il an fahimta ko don haka wannan labarai kana iya kawo su kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadithu an bani isra'ila wala haraj babu laifi ku rinka kawo abin da banu isra'ila suka ce amma ba dole shine asalin dalili da zaka dogara da shi ba idan ya dace da abin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ka karbe shi saboda dama na annabi ya faɗa ne ba wai saboda shi shi ne asalin hujjar ba an fahimta tambaya ta gaba ya ce malam ai nasiha akan ɗaliban alkur'ani da ma sauran mutane sai ka ga wasu za su ɗauki alkur'ani sai su ajiye shi a ƙasa cikin masallaci wasu kuma har ka ga suna tsallaka alkur'ani alkur'ani yana da daraja Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu la ƙur'anun kari shi lalle wannan alƙur'ani ne mai daraja Allah kuma ya rantse da girman alƙur'ani yasin wal ƙur'anil hakim ya rantse da ƙur'ani da hikimar da ke cikin alƙur'ani kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce bal huwa ƙur'anun majid ƙur'ani ne mai daraja to wannan darajar ta alƙur'ani ta sa dole ka girmama alƙur'ani wato hissan wa ma'anan ka girmama shi wato hissan a aikace ma'anan kuma a cikin zuciyarka ka girmama shi kuma duk abin da ya shafi alkur'ani in kai musulmi ne za ka ɗaukaka shi wannan dalilin ne ya sa wasu malamai suke gani ba za ka ajiye ƙur'ani a ƙasa ba sai dai ka ɗora shi akan wani abu mai tudu saboda Allah ce alqur'ani a sama yake to kai ya zama ƙasa kalla ha tadhkira fi suhufin mukarrama marfu'a mene marfu'a alqur'ani a cikin suhuf a cikin waɗansu takardu yake mukarrama masu daraja marfu'a wanda aka ɗaukaka su to karka ajiye ƙur'ani a ƙasa in ka ajiye a ƙasa ya zama maudu'a ba marfu'a ba mutahara kuma ya zama mai tsarki don haka suka ce wajibi ne duk inda za ka ajiye alqur'ani ya zama ya cika wannan abu biyu ya zama wuri ne wato marfu kuma ya zama wuri ne mutahar wuri mai tsarki kuma wuri mai madaukaki yanzu kamar a cikin gidanka akwai teburi akwai kujera akwai wani abu a sama to ba za ka ji alkur'ani a ƙasa kuma ka kawo wani abu ka ɗora a kai ba tunda shi alkur'ani fi su da matin marfu'a an fahimci wannan to amma idan akwai bukata kai kana zaune a ƙasa kaza za ka yi sujudu tilawa ko za a yi sallah ka gaji ba inda za ka aji za ka yi ajiyewa a kan shimfiɗi gabanka e ya halatta wannan kana iyawa duk abin da bai nuna alamar kaskantarwa ba ga alƙur'anin sai ka ajiye shi a wurin yadda ba zai sa wani ya gane ka wulaƙanta shi ba babu laifi kana zaune a wurin sai ka ajiye gabanka sai ka buɗe a ƙasa kana riƙe da shi ba za a ce dole sai ka riƙe a hannunka ko a kan ƙafarka ba wannan ba kai laifi ba ana fahimta ka zo ka ɗauki alƙur'ani kuma za ka karɓi wani abu sai ka ajiye shi a ƙasa duka amma ƙarƙashin kulawarka wannan duk babu laifi amma ka ajiye a kan shimfiɗi sai ka tashi ka bar wurin ta yadda wani in ya zo ba zai gani ba zai buge da ƙafarsa wannan ai ka wulaƙanta saboda duk abu mai dare don ba za ka bar kuɗinka a haka ba ba yadda za ka ka ajiye kuɗinka ka tashi ka tafi haka ta yadda wani zai iya zuwa ya ci tuntuɓe da kuɗinka haka ba za ka yi haka wa kuɗi ba to bai kamata ka yi haka wa littafin Allah ba an fahimta to akan wannan ne malamai da yawa ma suke cewa kar ma mutum ya ajiye a ƙasa malamina sheikh muhammad ibn abdulhamid abu rawash hafizahullah malamina na alkur'ani a madina kana ajiye alkur'ani a ƙasa zai mare ka duk girman ka wallahi dole ka riƙe ƙur'ani a hannunka in kaga za ka tashi ne kana da bukata ka sa a shelf inda ake ajiyewa ko ka bashi ya riƙe maka amma ka ajiye a ƙasa kana ajiyewa za ka ji ya buga maka mari komin girman ka da haka ne muka koyi wannan tarbiyya a wurinsa ko ni ina na shasha mari a wurinsa ba abin da ya dame shi dattijo ne na kwarai shi alkur'ani ba abin wasa bane ya ce ya tabbatar da cewa in kudinka ne a hannunka ba za ka ajiye a ƙasa ka tashi ka je shan ruwa ka dawo ba don haka dole ne ko ka ba wani ya rike maka ko kuma in ya zama dole za ka ajiye amma ba za ka shimfiɗa shi a ƙasa ba sai ka ajiye shi a tsaye sai ka jingina kun fahimta idan yana tsaye ka jingina kowa zo zai gane wannan qur'ani yana gefe amma in ka ajiye shi a ƙasa wani yana iya zuwa ya zauna ko zai taka ko yana so ya zauna a wurin ya matsa da shi haka to duk abin da zai sa wani ya dan ga kamar baka girmama qur'ani ba ka yi hankali da shi an fahimta to amma duk da wannan kamar yadda nace muku malamai sun ce ba wai haramun bane ajiya a ƙasa idan dai bai zama akwai wulakanci ko rashin tsarki ba to amma wannan girmama alkur'ani din da ya zama wajibi mutum zai yi ne fa daidai yadda hankali zai ɗauka akwai girmama ƙur'anin da ya wuce hankali wanda shari'a ma bata zo da shi ba wannan ma anzala lahu biha min sultan wannan ba a saka ba shine waɗanda suke guluwi a cikin wannan akwai wani da aka rawaito daga cikin magabata shi saboda tsaban girmama alkur'ani duk gidan da akwai alkur'ani ba zai taba shiga gidan ba sai yayi alola ko ka gayyace shi ya zo zai shiga gida sai tambaya akwai ƙur'ani a gidan an ce akwai ƙur'ani sai ya jira sai yana da alola kafin ya shiga gidan kuma in alolarsa za ta karye to ba zai yadda ta karye ba sai dai fita a gidan haka shi ƙur'aninsa baya taɓa kwana a gidansa ga ƙur'ani kuma ga banɗaki a gida ba zai yiwu ba haka wani bawan Allah shi kuma in dai akwai wannan bawan shine fada kansa yake cewa munzu na sana ce yau shekara talatin ban taba shiga gidan da akwai alkur'ani ba sai da alola kaga wani ya dora wa kansa abin da Allah bai dora masa ko masallaci ya ka shiga ba alola sannan kuma wani kuma an taba yin wanda shi kuma ba zai taba yadda ya bacci ba ya kwanta a ƙasa kuma ƙur'ani ma yana gidan shi ba zai iya bacci ba kaga wannan ai guluwi ne don haka Allah bai dora mutum wannan ba wani bawan Allah dattijon arziki ya zo yake tambaya ta har gida ya zo yake tambaya ta ya ce shi matsalarsa ita ce ɗakinsa turakarsa inda iyalansa suke zuwa su same shi a ko ƙur'ani amma gaskiya shi yana jin haraci ga alƙur'ani kuma a ce zai wani abu nasa na kansa ga ƙur'ani na ce masa ala gafata a cikin ƙur'ani aka ce a yi na ce ka yi harkar ka ko ƙur'ani yana ganin ka ba ƙur'ani ne zai zama shaidan ka ba a kiyama to ce ya ce masa ba haramun ne ya ce malam ƙur'anin na ce masa to in ka zo in ka ce ba haka ba sai ka fitar da ƙur'anin to in ka zo ka cire na cikin kanka ma su kulhuwa da falaki da nasin nan ka ajiye su a waje kafin ka dawo ya ce kai malam wannan ba zai yiwu ba na ce to ka yi harkanka kawai ka rabu da ƙur'ani kaga wannan guluwi ne ai so da wancan mutumin da yace ba zai shiga gidan da akwai qur'ani ba sai yana da alola to qur'anin da yake cikin kansa yafi wannan ainihin rubucin wannan da yake cikin kansa zai iya tafiya da shi amma ba zai iya tafiya da wannan ba to bai zuwa ban daki in akwai wannan a jikinsa najasa ba ta taba shi saboda haka wannan guluwi ne girmama qur'ani bai kai ga wai sai kai haka ba Allah bai saukar da qur'ani don mu wahala ba ma anzalna alaikal qur'ana litashqa an fahimta tambaya ta gaba wannan yake ce malam ina neman wata yarinya wadda aka haife ta ba ta hanyar aure ba kuma ƙaddara ce ta sa ta samu kanta a ciki tunda ba yin ta bane amma ni kuma saboda ita tana da nagarta kuma ta ban tausayi sai na ci gaba da neman ta a haka kuma ina son aure ta to amma sai na ji ka ba da wata fatawa jiya inda kake cewa yaran da ba a same su ta hanyar aure ba ba dole ba ne su samu nagarta da sauransu da kuma albarkar iyaye to yanzu wannan auren na waga wannan yarinya menene alfanunsa in yi ko in bari kaga wannan ai tambaya ce mai muhimmanci dan uwana akwai bambanci tsakanin waccan magana tawa da halin da kake ciki akwai bambanci tsakanin kafin a yi abu da bayan an yi idan mutum ya zo maka yana nuna maka kwaɗayinsa akan alfasha ka tsoratar da shi daga alfasha ka kuma nuna masa ɗaya daga cikin munanan akibar alfasha shine abinda da alfashar za ta haifar abun da muka haifa ta hanyar halal ma muna kokawa da shaidan akan yayi nagarta ballantana wanda shaidan ne ya taimaka aka haifa ta hanyar alfasha galibin mutane sun lalace sun rasa masu shiryar da su saboda ba su samu hanyar tsatso mai kyau suka zo ba kuma hanya ce ta abin zargi ba da zalika zanim Allah yake zargin wani saboda da haka aka haife shi to haka abin zargi ne to amma wannan baya nufin wannan ana magana akan a da mutane kar mutum ya shiga hanyar alfasha amma mutum sai aka haife shi ba ta hanyar aure ba shi kuma sai Allah ya shirye da shi yayi nagarta ko mace aka haife ta ba ta hanyar aure ba sai Allah ya shirye da ita ita ta zama tana da nagarta shin kan idan ka zo neman aure na mace ko ke idan wani ya zo neman ke aure shi namiji za ka damu da halin iyayensa ne ko za ka damu da halinsa shi wanne ne ke da muhimmanci a wurinka wa za ka aura da wa za ka zauna duk yadda iyayensa suke da kirki idan shi bai da kirki zai masa amfani sannan duk yadda iyayensa suka zama mutanen banza idan shi na kirki ne wancan zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba yanzu idan mace ta zo ta musulunta duk iyayenta ba musulmi ba sai ba wanda zai aure ta saboda iyayenta arna ne da wanda iyayenta ba musulmi ba ne da wanda iyayenta zina suka yi suka haife ta amma su musulmi ne wanne ne ya fi to wancan ma aka ce ka auri 'yarsu ballantana wanda ita iyayenta musulmi ne na fata a fahimta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallama sharaɗin da ya faɗa wajen neman aure da wanda za a bashi mata shine idza atakum man tardawna dina hu wa khuluqa hu ɗabi'un mutum da addininsa ba a ce na iyayensa ba idan wani ya zo yana neman yar uwarka ko diyarka da aure za ka yi bincike akan halinsa ne ko akan halin iyayensa a kansa za ka fara ai kana iya bincike akan halin iyayensa daga baya saboda ka gane shi yana da iyayen da za su iya masa faɗa in yayi ba daidai ba ko shi ita tana da iyayen da za su shirye da ita in ta yi kuskure wurin wa za ka kai kara amma wani ai daga baya ake yi duk yadda ka binciki iyayen idan ita ba ta da nagarta sai ka aure ta don haka ku gane dalilin da ya sa muka faɗi wancan amma kai yanzu akan naka ai sai dai mu karfafa maka gwiwa idan irin ka mutanen kirki bisa ga kyakkyawan zaton da muke maka baka auri irin wannan yarinyar da ita ta zama ta gari duk da iyayenta ba na gari bane to kana so ta auri irin iyayenta ne a je a ci gaba da aikin banza daga inda iyayenta suka tsaya idan shaidan ya yi rinjaye a kan iyayenta ba za ka yi ƙoƙarin ka kwato kar yar kuma shaidan ya ƙara samun riba a kan yar ba duk mutumin da ya gama ce tana cikin wani hali na fasikanci sai zama a sanadiyarsa ta gyaru ta daina ya aure ta ya rufa mata asiri ya tsare mata mutunci ta rabu da hanyar shaidan da tana yi iskanci ma kenan ita da kanta ba wai iyayenta suka yi ba tana yi ya yi sanadiyar da ta tuba ya aure ta wannan ai ladansa Allah ne kaɗai ya san yawansa la Yallahu bi bika rajulan wahidan hairun laka min umurin na'am mutum ɗaya ya shiryu da kai ta hanyar ka ladaka a wurin Allah Allah ne kaɗai ke da ita to ballantana wadda ita ita dama shiryayya ce iyayenta ne suka yi barna laifin wani baya shafan wani haka wannan ya zama ba amsa ce gare shi shi kaɗai ba dukkan ku matasa idan kana neman mace ka san wani abu akan ta mummuna ko ka sani akan iyayenta mummuna amma ita tana da kyan hali tana da nagarta tana so ta gyara tana son ka saboda Allah ne to taimake ta na farko ka rufa mata asiri ba ita ba ko wani karka sake ɗauko wancan maganar abin da ya wuce a baya wanda ita ta yi ko wanda wani ya yi an wuce wannan abu na biyu shine yi ƙoƙari ka ƙarfafa mata gwiwa kar ka barta mutanen banza su zo su kwashe ta to shaidan zai fi saukin sake mai da ita ruwa tunda da ya taba janta akan wanda wato take sabuwa ce da bata taba yi ba ita da wuya kafin ta shiga shaidan sai yi sabon aiki a kanta amma wancan gini kawai zai yi ina fata an gane wannan sannan zan kara muku akan wannan duk wanda matarsa ta zo ta ce masa ina so ka yafe mu na aikata abu kaza a da tana kuka tana neman ka yafe mata ko kafin a yi aure ko bayan an yi aure ka yarda ka rufa mata asiri wallahi sai Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira idan saboda Allah ka yi idan ka gane cewa da gaske take yi saboda duk mutum mai magana da gaske za ka gane idan ba da gaske take ba ba za ta taba gaya maka cewa ga abin da za ta yi ba saboda ita tsoro take amanar amanarka ta kai maka kanta alhali, ita ta taba fasikanci kai mai yiwa baka yi ba to yadda kai inda ka aure ta za ta ganka kana fasikanci za ta rufa maka asiri wanda galibin mata haka suke kai me yasa ba za ka rufa mata asiri ba to manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wannan hadisi ne cikin Bukhari da Muslim duk wanda ya rufa asirin musulmi akan abin da ya sani ko ya ji ko ya gani mummuna akan wancan sai bai tona asirinsa wa wasu ba to wannan shi kuma sai Allah ya rufa masa asiri a nan duniya kuma sai Allah ya rufa masa asiri a lahira a ce ranar kiyama yau matubular sara'ir ranar da za a bankaɗo asiri Allah ce ya rufa maka saboda ka rufa wa wani me fi maka kamar wannan kowa yana so Allah ya rufa masa asiri dukkanmu nan inda Allah zai ce abun kaɗa kowa babu wanda yake da abin da za a ce wato direct sai wurin Allah kowa yana da rabon shaidan a jikinsa amma Allah ne yake rufa mana asiri kai baka so Allah ya rufa maka da za ka rufa ma wani an fahimta malamai suka ce idan mutum ka gan shi ya aikata mummunan laifi kuma dama a ciki yake ba tuba zai yi ba kuma zai ci gaba da bata wannan yi kokari ka nuna domin a hana shi don zai ci gaba da bata wasu amma mutumin da bai saba ba sai ka ganshi yana aikata laifi ko menene ka rufe idon ka kai kaman ba shi ka gani ba kai ba wani bane kawai ka tafi yawo tsayawa ka kara leƙawa zai sa zuciyarka ta ɓaci har ya sa shedan ya ce maka ko ka aikata ko ka faɗa ko ka yi wani abu Allah kuma baya so innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim waɗanda suke son alfasha ta yaɗo a cikin masu imani Allah ce wannan suna da azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akhirah anan duniya da kuma a lahira amma idan mutumin banza ne dama ya saba to wannan zai lalata mutane ya lalata 'ya'yansu sai ka yi ƙoƙari ka nuna shi a duk inda ya kamata ka nuna shi domin a tsare shi ina fata an fahimta amma duk wanda ya zo da niyyar tuba to don Allah ka yi irin yadda kake so Allah ya maka wani shehin malami a ƙasar siriya yake ba da labari cewa a cikin shekarun 1960s aka yi wani shehin malami malaminsa shi mai ba da labarin ya ce malami ne dattijo amma shi bai taɓa yin mafarkin manzan Allah ba sallallahu alaihi sallama don haka kullum yana addu'a Allah ka sa in ga annabinka a mafarki Allah ka sa in ga annabinka a mafarki wata rana kawai sai gashi ya ga manzan Allah sallallahu alaihi sallama a cikin baccinsa annabi ya gan shi sai ya ce da shi ga saƙo ka je ka taimi wani bawan Allah a wuri kaza a unguwa kaza ka je ka ce masa ina masa albishir cewa Allah ya yafe masa dukkan laifuffukansa kuma Allah ya tanadar masa da aljanna wannan mutum sai ya farka bai san mutumin da aka faɗan ba sai ya tashi ya je nema ya yi ta bincike ya ga unguwar ya je gidan ya ƙwanƙwasa gida sai wani mutum ya fito kai ne wane mai suna wane ya ce ƙwarai ni ne ya ce to saƙo ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na gani a mafarki a bacci na na jiya ya ce in zo in gaya maka wani albishir amma ni ba zan gaya maka ba har sai ka gaya mun menene kai yasa na yi wannan mafarkin in ba haka ba ba zan gaya maka ba ya ce to ai wannan tsakanin ni da Allah ne ya ce to ni ko ni ma tsakanin ni da Allah komawa zan yi in baka faɗa ba a ce sako ne na yi mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi sallama zan gaya maka abin da na gani kaga kowa yana so ya ji wannan labarin to wannan mutum da ya ga dai ba makawa sai ya ce to ya ce wallahi abin da ya faru shine wata mace na aura na san ta mutuniyar kirki ce ina kyautata masa zato ashe na aure ta da ciki ban sani ba wannan mata kawai sai ta gaya mun cewa wallahi tana da ciki ni ko sai na ce mata to in Allah da zan rufa miki asiri wannan mata sai ta haifu a wata biyar kaga bai kai yadda shari'a zai sa ya ɗauki ɗan ba wannan mutum ya tara ya rufe kofa ya jira matan nan ta yi naƙuda ta haifi yaron nan sai ce mata in Allah ya yarda ba abin zai faru kishin. bayan ta riga ta masa itirafi cewa ga abin da na yi kuma wallahi ba ta hanyar halal na samu wannan cikin ba amma ina so in za ka iya ka karɓe ni a haka ka rufa mun asiri ya ce kin ce saboda Allah ta ce saboda Allah ya ce to na karɓa saboda Allah ciki ne zauna da matan nan ya ɗauki wannan yaro ya yi sauri ya je ƙofar masallaci sai ya ajiye yaron na kofar masallaci sai ya dawo gida sai can da asuba sai sauri ya tafi masallaci sai ya tsaya ya laɓe mutane suna zuwa za a shiga masallaci sai aka ji kukan jariri a kofar masallaci an tsinci yaro an taro ana ta haya haya haya haya liman ya zo ana ya za a yi to wannan yaron fa aka ce ka yanzu wata ce hala ta haifi dan shege ta zo ta jefar a nan a wallahi hala an sato yaro ne a ana ta kaza kaza to yanzu waye za a bashi wannan yaro ya rike sai wannan mutum sai kullo ya ce ni ne dama ban da haihuwa a bani zan riƙe in Allah so dama na yi amarya kwanan nan in Allah ya sa mun samu wani yaron ta haɗa tun da dai ba mu samu kowa ba a bamu za mu riƙe sai karɓi wannan yaro sai dawo wata da ɗanta ta ce ki shayar da ɗanki da sunan ɗan riƙo ne nawa wannan matar haka ta riƙe ɗanta na cikinta kuma aka dawo mata da shi da sunan ɗan reno ne wanda ba wanda zai ji abin kunya a kanta cewa cikin shege ta yi ya ce wannan shine abin da nake tsammani na yi ya ce kwarai to ina tsammani akan wannan ne manzon Allah ce a maka albishir da aljanna to waɗannan su ne labaran da na ce muku yusta nasu biha wala yusta dallu biha ba shine dalilin shari'ar ba amma yana goyon bayan hadisi man satara musliman satara Allahu fi duniya wal akhirah duk wanda ya suturce musulmi shi ma Allah zai suturce shi a duniya da lahira amma wallahi ku sani duk wanda al'adarsa ce neman kwakwaf kan mutane da bin diddigin laifukan mutane da neman sai ya yaɗa wane ya yi kaza wance ta yi kaza abun kunya kaza ya tabbata ga wani abun kunya kaza ya tabbata ga wance laha a gare ta wallahi shi ma sai Allah ya kunyata shi kuma kowa in Allah ya ce zai kunyata shi wallahi wannan ya shiga uku ba ka Allah ka suturce mu Allah ka rufa mana asiri Allah ka samu gama da duniya lafiya don haka bawan Allah je ka auri matarka ka sa ta islamiya ta zama malaman islamiyya ka ɗaga ta ka kai ta wani gari ka ce yar gidan babban limamin garin ku ne amma wani ya taɓa tsammanin cewa wai ga irin hanyar da aka haife ta kuma daga kan yanzu da ka faɗa magana ta ƙare ba a san kai waye ba ba a san ita wace ce ba kar ma ka sake zancen daga yau in Allah ya yarda Allah zai rufa maka asiri amma wannan duka na ce muku ga wanda ya tuba kuma ka gane da gaske ya tuba saboda Allah ne ta tuba da gaske saboda Allah ya tuba da gaske saboda Allah sai ku rufa wa juna asiri sai a ci gaba da rayuwa wancan a wurin Allah ya wuce inda an tuba wannan ya ce menene hukuncin wanda ya yi buɗe baki amma abu na farko da ya fara da shi shi ne sigari da wani abin za ku faɗa ko marasa kunya abu na farko da ya buɗe baki da shi shine taba sigari wannan azuminsa ya yi laifin shan sigarinsa ma ya yi idan dai lokacin buɗe baki ya yi an gane to ba za a ce azuminsa ya kare ba ko ma menene ya amma shan taba sigari ko bayan an sha ruwa bai halatta ba to ballantana kuma ya zama da shi ne zai buɗe baki don haka wannan laifi ne sai tubowa Allah ya daina kar ya sake yi ba wai dole sai don shan ruwa ba ko yaushe ne ma Allah ya tsare mu mai tambaya ya ce menene bambanci tsakanin tarawih da tahajjud da shafa'i to sai kara maka ka ce da wutiri da ƙiyamun laili da ƙiyamun ramadan da ƙiyamun lailatul qadr duk abu ɗaya ne duk nafilolin da ake a cikin dare tun daga kan bayan sallar isha'i har zuwa lokacin asuba ta yi duk waɗannan nafilolin kana iya kiransu tarawih idan aka yi su a farko-farkon bayan isha kana iya kiransu tahajjud idan an yi su a ƙarshen dare kana iya kiransu shafa'i idan ya zama su ne wanda za a yi a ƙarshe kafin a yi wutiri kana iya kiransu wutiri idan ya zama shine na ƙarshen da za a yi amma dukkansu kuma suna iya wakiltar juna in ka ce kiyamun layl ya hada su duka tun daga na farko zuwa na ƙarshe in ka ce kiyamun ramadan ya hada su gaba daya in ka ce wutirin dare ya hada tun daga raka a ta farkon har ka kai na ƙarshen domin in ka hada su su sha ɗaya ko sha uku ko ashirin da uku ko ɗari da ɗaya dukansu wutiri ne ai ko ɗayan duka wutiri ne an fahimta shi yasa ya halatta ka zo ka bi sallah idan liman ya gama sallolinsa duka na tarawih laka a goma sha uku aka yi raka a sha ɗaya aka yi raka a goma aka yi ba a yi wuturi ba duk da yadda aka yi ko nawa ne ko raka ashirin kamar yadda ake yi a masallaci masu alfarma a shekarun baya sai ka biya gama ko ashirin da uku idan ka koma kai kuma gida sai ka je ka ƙara naka shi kenan duk yana ciki duk iyamun laili ne duk iyamun ramadan an fahimta kai dai ba za ka yi wutiri sau biyu ba idan da farko ka yi wutiri to ba za ka sake ba in kuma da farko ba ka yi ba to daga baya sai ka yi wutiri ya ce malam don allah menene hukuncin sayar da mai wanda ke canza kalar fata mun taɓa karanta wannan a cikin karatun suratul araf ul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq mun ce ya halatta na zo na karanta muku dalilai da fatoyi na malamai akan cewa man shafawa da zaka shafa na kwalliya wanda yake sa fatar jikinka ta yi kyau ko jikinka ya haske wannan duk ba laifi bane an fahimta mutum ya canza kala gaba ɗaya da zai sa a yi masa ta hanyar sajiri ko a yi masa ta hanyar da zai zama ya canza halittar Allah shi baki a mai da shi fari shine wanda bai halatta ba amma duk abin da ya shafi adawatu tajmil abubuwan da ake sawa don a yi ado ya sa kai kyau inna allaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama don haka irin waɗannan 'yan shafe-shafe abinda za ka kiyaye abu guda uku abu na farko ya zama ba irin wanda zai canza halittar allah ba don ya sa kai haske bai canza halittar allah ba ne ina fahimta ko jikinka yana da wani iri ka shafa mai sai ka yi kyau wani ai baka canza halittar Allah ba in ka ce haka to kwata kama biyalata a shafa kowane irin mai ba don galibin mai da ma in ka sa zai sa jikinka ya laushi an fahimta abu na biyu shine ya zama wannan abin da ka sa ba zai cutar da kai ba duk abin da ya zama yana da illa a lafiyarka zai cutar da fatarka idan kana sawa ta wannan shi ma bai halatta ba wala tulqu bi aidikum ila tahluka la darara wala dirar sannan abu na uku abinda ba zai sa ka yi ado irin na waɗanda ba musulmi ba duk abinda zai sa ka canza ka zama irin yadda wanda ba musulmi ba suke yi wannan bai halatta ba an gane ko kamar yanzu adon jamfar ce wanda ake sa kaga wannan an san da cewa ado ne na waɗanda ba musulmi ba wannan mutum ba zai sa ba an gane ko ah, da sauran duk wata kwalliya wadda za ta sa mutum ya zama ya sa shuhura kawo mutum ya sha babbula ba wasu suna irin wannan ba saboda siyasa ko bikin sallah wannan duk halatta ba abinda zai sa a ganka ka zama wani iri ka zama daban da sauran bil adama wannan shine kayan shuhura ko a kaya ko a abun sawa ko a abun shafawa duk wannan bai halatta ba ko mutum ya shafa toka ko ana biki mutum ya yi kama da dodo duk irin waɗannan abubuwa da za ka ga mutum ya canza daga yadda zai sa wato abin nan ya sa a ganshi ya zama daban da sauran mutane shine shuhura annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma in ba wannan ba ka je ka ta shafe shafen ka ya ce menene hukuncin sayar da gashin attachment da kuma artificial nails wato irin farcen nan da ake sawa na roba wannan duka haramun ne attachment na gashi da attachment wato na gashin kai ko na gira ko na gashin ido da mata suke yi a ɗansa sa musu mai tsayi ɗin nan wannan duka haramun ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa wanda ya wannan la'ana Allahu wasilata wal mustausila wal washimata wal mustawshima wan namisata wal mutanammisa yace sannan wal mutafallija duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu kuma wallahi duk wanda annabi ya tsine masa tsinanne ne ko ya maka kyau a ido wallahi tsinanne ne don haka maza da mata su mai da hankali akan wannan yanzu mata sun samu wani yayi duk wanda za ta yi kwalliya sai ta je an yi mata irin waɗannan abubuwa a sa gashi kuma sai ka rasa in tsakani da Allah yanzu kuma zan tambaye ku yana muku kyau irin wannan daɓe da suke sawa a yi musu kamar plasta ɗin ka ga mace ta maka kama da aljana kai dai kawai ba za a iya kiranta aljana bane ta amsa tsakani da Allah ku maza ne yana muku kyau ni dai wallahi baya mun kyau to ko ba don mu ake yi ba to mun ce ba ma so ku daina baya mana kyau da wannan irin gashin ido da zaka tana kyamta tana wani iri wallahi baya yin kyau amma ni na rasa me yasa wai komi in aka ga bature yi shikenan ku kun dauka turawan suna da kyau ne kina da kinki kin fi baturiya kyau amma wai kina so ki yi kama da baturiya haba atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ku bara ku gane ba wallahi waɗannan turawa da kuke gani kamar suna bulge ku da baƙaƙe ne Allah ba za su ganu ba hasken farin fatan ne zalla amma sai ku ce su sai sun yi irin wannan cikon ne kafin mazan su suke gani sun musu mu kuma ku yanda kuke dinnan kun mana kuma sai ku ce za ku bata me yasa za ku bata don Allah ku daina wannan abu a je a feke gira kaga an yi ta tayi wani tsini haka kamar wata ta tsaya wannan abun bai wa maza kyau kuma alhali ma in sun yi irin wannan abun wai suna tsoron kar su wanke don in aka wanke aka sa ruwa ya ɓaci to asali arna ne ke yi ba sa alola ba sa wanka ke kuma ke kina alola kina wanka kuma ki ce za ki sa sai a ce a jira dai bari in an gama ɗaukan hoto za a wanke hakan me Allah ya kyauta baka attachment haramun ne kowane iri ne da gashin mutum da gashin dabba da na roba da wane ne duka duk wanda ta sa annabi ya tsine mata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu alwasilata walmustawsila kuma kuskure ne mutum yayi tsammani cewa idan da aka zo attachment din sai aka kawo na mutum aka sa shi wannan ya halatta alwasilata walmustawsila haka manzon Allah ya ce kuma dukkan malaman fiqh akan wannan suka yi ittifaki bai halatta ba haka kuma na farci da ake kawo na roba a sa sai a rufe kan wannan bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kuma taghyiru khalqillahi ne wanda aka yarda mishi ya sa shine wanda asibiti za su sa masa artificial saboda wannan din ya balle ko akwai wani ciwo da aka sa masa saboda dalilin wani aiki da za a yi masa wannan duka kaga dalili ne for medical reasons wannan babu laifi amma mutum kawai don tsabar gaye wannan faccen da Allah ya maka bai maka ba sai ka kara wani Allah ya kyauta tambaya ta gaba ya ce shin sammai bakwai su ne seven planets ko kuma daban-daban ne don allah a mun karin bayani in kana neman wannan bayani ka koma cikin karatukanmu na baya karatu ne mai dan nisa wanda yake da alaka da kimiyya amma dai sammai bakwai ba su ne planets guda tara ba an gane planets daban sammai kuma daban abin da ya fi a wurin malaman musulunci shine duk waɗannan planets ɗin a cikin wannan saman suke tsakanin nan sama zuwa tsakanin nan ƙasa zuwa sama ba su fita ba duk a cikin nan ake ta wannan hargowar saboda bincike na kimiyya da zai iya sa har a gano wasu daga ciki aje ya nuna cewa a cikin nan ake don har yanzu ba a taɓa samun wani da ransa ba ya mutu ba yana cikin wannan rayuwar tamu ya fita daga cikin wannan duniyar ya je ya dawo mutum ɗaya ne ya taɓa haka shine muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je isra'i da mai in ban da shi ba a taɓa yin ɗan adam ya fita daga wannan duniyar ya shiga sama kuma ya dawo ba duk wanda ya tafi ya tafi kenan annabi ibrahim ba ya je ba ya dawo annabi musa ba sun tafi ba suna can ba za su sake dawowa nan ba duk wanda ya riga ya mutu ya mutu kenan annabi ne sallallahu alaihi ya taba yin haka sau daya sai a ƙarshen duniya annabi isa ɗan maryama zai yi na ƙarshe shi zai sake dawowa wannan su ne kaɗai wanda allah ya ba su dama suna da rai su shiga sama kuma su sake dawowa saboda haka turawa duk abin da suka gani nan a cikin wannan duniyar ne take in ba ku manta ba a cikin karatun wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi muruna alaiha wa hum anha mu'ridun to nan ne inda za ka gane cewa akwai abubuwa a cikin wannan duniyar tamu tsakanin nan zuwa sama nan zuwa saman nan hmm, ba tafiya ce da zai iya sa har bature ya je ya gano wani abu ya dawo ba daga nan zuwa bangon sama tafiyar shekara 500 ne ka in kuna so ku samu wanda zai je ya gano ya dawo muku to a samu wanda shekara in ya fara bincike yau <laughs> ko ya hau jirginsa su tafi yau to ba su dawo ba kai ka jira su sai bayan shekara 500 sun je kuna bayimta sai suka kwakwasa aka buɗe musu suka shiga cikin bangon saman cikin bangon ma kaurin bangon ginin saman kafin ka fita ka shiga sama ta biyu shi ma nisa ne kamar daga nan zuwa sama in ji abdullahi dan abbas ba ka sai su yi shekara dubu ɗari biyar daga nan zuwa sama ɗari biyar daga kafin ka fita a cikin kaurin saman to in suka fita suka ga abubuwan da yake ciki sai su dawo kai kuma kaga an samu ƙarin shekara wani dubun kenan to kana nan sai su zo su yi bayani akan abin da suka gani in ko ba za a yi haka ba to ba wanda zai shiga wata duniyar sai dai zauna a cikin wannan duniyar ya yi yawonsa kawai ya gama ya dawo wannan duniyar tana da faɗin da ta fi ƙarfin ɗan adam wallahi shi yasa allah maɗaukakin sarki ya wuce duk yadda kake tsammani wajen girma allah ya wuce duk yadda kake tsammani wajen girma to sannan akwai bambanci tsakanin wannan solar system ɗin da kuma galaxy system shi kuma ta harka ce ta tsarin girman halittun Allah wanda shi ma wannan yubhirul qulub wanda yake sa zuciyar ɗan adam ya gane cewa wannan wato Allah ya cancanci a girmama shi girmamawa ta subhanahu wa ta'ala amma ya kulu zalimuna uluwan kabira wannan shi ma mun taɓa yin bayaninsa a baya wanda babu lokaci ina ji kotun cikin suratul an'am sauraka halitta ce ta Allah maɗaukin sarki wanda ɗan adam ya fi ƙarfin wato ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarsa sai dai ɗan abun da ɗan adam zai iya ganewa ya gama ya bari Allah ya sa mu dace don haka dai akwai bambanci wannan sama guda bakwai ɗin da Allah ya halicce su a cikinsu ne Allah ya sa waɗannan a cikin wannan duniyar ne Allah ya sa wato duniyoyin rana da wata wa huwa ladai khalaqa laila wan nahara wash-shamsa wal qamara kullum fi falakin yasbahun kowanne yana cikin falakinsa yana iyo wash-shamsu wal qamaru bi husban wan najmu wash-shajaru yasjudan wasama'a rafa'aha wa waza al-mizan Allah ta taghaw fil mizan waɗannan halittun Allah ne masu ban mamaki amma wanda za a ce da rana da wata da waye ne waɗannan tsare-tsaren ba su ne batun sammai guda bakwai ba an fahimta ko saboda haka daga cikinsu yanzu ne ya sa waɗansu malamai ke gani wato da rana da wata ba dole ba ne ya zama suna cikin wannan wannan duniyar ta yiwu suna cikin waɗannan sammai ɗin saboda Allah ya ce alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna Allah ya sanya rana wata ta zama a cikin su mana a cikin sammai wanda yana daga cikin abin da ya sa malam al'alama Muhammad al-Aminu Shankiti shi har ya mutu bai yarda da cewa an je duniyar wata ba yace an je dai wani wurin a cikin wannan duniyar amma dan adam bai isa je duniyar wata ba domin a fahimtarsa wata tana cikin sammai ne ba a cikin nan ba take hasko mu daga wata samar ɗaya daga cikin su guda bakwai ɗin nan rana kuma ita ma tana ciki amma tana sama da ita to amma dai idan ka haɗa tsakanin wato ilimin alkur'ani da sciences ɗin da aka gane ta hanyar alkur'ani. da kuma modern science zai iya baka ka gane cewa wannan solar system da galaxy system daban maganan sammai da sauransu su kuma daban bincike na dan adam zai iya hango masa wasu abubuwa na solar system ya gani zai iya hango masa wasu abubuwa na galaxy system ya gani amma ba zai iya gano masa abin da ya shafi sammai guda bakwai ba ina fata an gane maganan sammai guda bakwai wannan harka ce ta gaibin Allah ba wanda zai iya sanin wannan sai Allah kawai saboda ko shaidanu aljanu kenan da suke da gudun alamun suru ba za su iya zuwa sama ba wa hafiz na hamin kulle shaidanin rajim ta za a yi aba dan adam kawai ya sa wani dan abu ya leko sai ya gani wannan bai isa ba an gane ko kuma ko a cikin abubuwan da yanzu cikin solar system da abinda mutane suke gana ko a cikin ma wannan duniyar ta har yanzu dan adam bai gama kure wasu abubuwan mamakin ba kuna ganin report din nasa na kwanakin baya akan wasu na'urori tun shekaru da yake ɗauko wata abin halitta da ba a san wasu iri ba ne suna ta saukowa daga sama har yanzu ba su iso ba kuma ba a san yaya asalin hakikanin su yake ba sun zama wani abu mysterious ina za su je ba a sani ba amma dai abun ɗaukan yana gani kuma ya ga suna motsi kuma suna zuwa Allah ya kawo su lafiya waye mai tsoron ba arne ba ku ba ma jin tsoron wallahi mun karanta a mun sani in duniyan nan ta zo tashi wallahi za ta tashi so wanda yake jin tsoro dama yana gani ya zo zama ne wasu kuma sun zo su tattara musu kore mu a wurin shine yake jin tsoro to wannan kan ranar tana zuwa lokacin da Allah zai ce kowa ya tattara ya bar masa kasarsa ya ce mai hukuncin wanda ya saki matarsa ya yi kome amma iyayenta suka ƙiyarda da hakan har suka yi mata aure sun tafka ta'asa kuma sun buga babban blanda miji shine yake da damar ya saki mata shine allazi bi yadihi uqdatun nikah kuma shine yake da damar ya dawo da mata an fahimta idan bai dawo da ita ba ko iyaye sun ce sun dawo da ita komin bai yi ba sai shi in ya yarda sannan in ya ce ya dawo da ita ko iyaye da ita sun ce ba su yarda ba komin ya yi baka idan iyaye suna da matsala akan miji ya saki mata da kyar sun samu sun kwace ta sai ya zo ya ce ya dawo da ita sai su je kotu idan miji ya ce ya saki matarsa daga baya ce ya dawo da ita iyaye suka ki sai ya je kotu ana fahimta irin wannan duka ba a bari a gida sai a je kotu alkali zai yi bincike ta yi iyayen suna da dalili da yasa suka ce ba za ta koma gidansa ba dama da kyar aka kwace ta an samu ya saka yanzu kuma yana so ya wasa da su amma su ba za su iya yanke hukunci da kansu ba sai su je alkali ya tabbatar shikenan in alkali ya ce saki ya tabbata kuma baka da daman kome shikenan an fahimta to haka shi kuma miji in ya ce ya sake ta daga baya dawo da ita iyayen suka kiyarda sai je kotu iyayen sai ita kotu sai ta hana iyayen hanawa sai su ce ta koma gidansa shikenan amma idan suka ci gaba suka yi mata aure to nan fa sun yi babban kwafsawa domin an yi aure ne akan aure in suna so har su mata aure to su je kotu kotu ta yi auren ko kotu ta raba wancan ta kuma hana shi cewa wannan koman to kotu in ta yi ya tabbata amma in ba kotu ba suka yi mata aure sun yi aure akan aure ne kaga wannan kuma babban matsala ce sai na kusa da karshe ya ce don allah malam ka rubuta littafi mai suna fa'idoji daga ayoyin alkur'ani Allah ya bani dama tambayarsa ta gaba ya ce dan Allah malam yanzu shekaru na talatin dan Allah a saka ni a cikin addu'a Allah ya hore mun na ya aure ya Allah ka hore masa ya aure na gani iyaka tambayoyin da muke da shi kenan kuma kuna son addu'an auren ne Allah ya aurar da ku Allah ya aurar da ku mazan ku da matan ku Allah ya hore muku amin abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh